English language ma'ana yaren turanci za mu yi magana akan ɗaya biyu uku huɗu biyar ma'ana kalmomi sannan kuma muka ba da jimloli ‘yan kalam, wanda sauran jimlolin kai za ka gwada su da kanka. Na ɗaya akwai marriage, marriage shine aure nan gun sai mu cire wannan sai mu yi amfani da wannan a wajen sautin marriage ma'ana shine aure. akwai kuma na biyun shi shine post marriage shine auren dole shi ake cewa post marriage sai kuma na biyu marriage of convenience in aka ce marriage of convenience shine auren jari sannan na biyunsa shi kuma kinship marriage shine auren zumunci akwai kuma namba ta uku divorce ma'ana shi ne saki ko kuma na biyunsa a ce marital breakdown shi ma di yana nufin rabuwar aure sai kuma nan ba ta hudu reconciliation in aka ce reconciliation shi ne sulhu ma'ana gyara tsakanin ma'aurata ko kuma gyara tsakanin wasu da suka samu saɓani ko kuma a ce na biyunsa a ce understanding ma'ana samun fahimtar juna kenan sai na biyar conflict shine fada ko kuma a ce masa misunderstanding di yana nufin fada da conflict da misunderstanding misunderstanding shine a hausa muke cewa rashin fahimta ma'ana an samu rashin fahimta ma'ana an ɗan fada kenan sentences ga jimloli dai aka ce marriage is good ma'ana aure fa yana da kyau nan kuma na biyu sai aka ce post marriage shi kuma auren dole is not good shi kuma ba shi da kyau sai na uku aka ce i don't like the marriage of convenience ni fa ma'ana ba na son ma'ana marriage of convenience ma'ana auren jari ko me yasa oho so wannan shine mun ɗauki waɗannan mun yi sentence da su so sannan a nan kuma mun ɗauki marriage of convenience to sauran kuma kalmomin duk ba mu sa su a cikin sentence ba kai ma sai kai ƙoƙarin yin naka sai mu gani so ga waɗanda suke so za su bi mu ta makarantar mu da muke koyarwa ta online whatsapp ga a nambar wayar da za su neme mu akai 4489. seven four idan daga wajen Najeriya kake sai ka sa plus two three four eight zero three nine four four eight nine seven four I am saying God bless you and have a wonderful afternoon thank you